uwa matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan maraicen Lahadi labarin matasa kenan tare da ni Rakiya da Gora ta fantastic fanta Shamsu ya kike. Alhamdulillah Gora ya ne ku danki da dama. Alhamdulillah. To muke labari yau. Haka ne Gora a wannan maraicen za mu je da ku jihar Difa inda aka baiwa kimanin matasa 100 horo a fannin kiyaye rikice-rikice a cikin takaitaccen rahoton namu na ranar lahadi kuma za mu gabatar muku da amina amadu ɗaliba fannin likitanci mai gwagwarmaya a kan yanar gizo sannan kuma 'yar kasuwa daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki Gwara a garin Barwa Cingawa wanda ke karkashin karamar hukumar Gegime matasa 190 wa'anda suka fito daga garuruwa goma sha tara na jihar Jifa, suka samu horo akan kiyaye rigingimu. Ta yaya matasa za su taimaka wajen bunƙasa kwanciyar hankali? Wannan tambayar ita ce manufar horon. Ƙarin bayani dai a cikin wannan rahoton na Maina Abdullahi. Gurin da aka sa gaba bisa wannan bada horon shine karkato hankalin matasa wajen bada taimakon su ga tsaro da maido zaman lafiya mai dorewa a jihar Difa. Don mi zaɓin matasa ga wannan bada horon kuma mi ake jira gare su a ƙarshen bada horon. Marubunu Kyari mai kula da tsarin. Wannan taron yana da muhimmanci. An tara matasa na garuruwa da yawa. Saboda yanzu duk abin tashi hankali da abubuwa ne na maranke yanzu da ake tura ba a tura dattija kawai kawai matasa ne za a dinga tura ana amfani da su gaskiya duk wani matashi da ya zo na in ya je nauyi ne akan shi tattara yan anguwa matasa ya dinga gaya musu wannan ya gaya wannan wannan gaya wannan abubuwan da aka koyar don a samu a kiyaye a zama lafiya. Tijani da Musa matasa biyu da suka samu horon sun bayyana gamsuwarsu abu da da ba mu san shi ba da yawa gaskiya yanzu kan riga mun san shi kafin rikici ya faru mun san yadda za a yi a yi rigakafin shi idan ya faru ma gaskiya mun san yadda za a magance shi idan na koma ƙauyen mu sauran matasa yan uwana wanda dukkanin ba su zo ba zan samu duk in musu da kai alhamdulillah mun yi dare wannan horon in wani tarzoma ya tashi ma mu muna ya kashewa in mun koma gida za mu ya sanar wanda ba su samu halarta wannan farmason da aka wa ba ga yadda aka yi a cikin can yadda ake ga yadda mun yi mun za mu zauna da kowa lafiya gari lafiya kasa lafiya domin ci gaban jihar ta difa wace ke cikin yanayin rashin kwanciyar hankali tun shekara 2015 matasa ya waje ba su kawo taimakonsu ga karfafa zaman lafiya. Gora sai kuma garin Cirizirin da ke jihar Agades matasa na amfani da magudan ruwa don yin bayan gari da dai sauransu duk da irin hatsarin da ke tattare da yin hakan musamman ma a fannin kiwon lafiya. sun kuma meka kira zuwa ga hukumomi akan a taimaka musu da ruwan sha na kwarai. Ga tsokacin da suka yi wa abokin aikinmu Ahmed Filan. wanga gulbi dai na ciro zerin da muka zo mun zo mu yi wanki ne mu yi wanka ciki muna shan iska kenan abun muna shawo shi yana burge mu ne muke zawo la muka zo wurin ga muna saduwa da jama'a da yawa wanda yake wasu kajima baka gansu ba anan sai a gama ayi wasa ayi dariya ayi wanka kuma yanzu yara suna shiga gado ga ana wankin mota kuma yara suna wanka bai kamata ba ne magaman matasa ne wurin daga an yi hadari wannan garanti duk matasa suna zuwa wurin ko na zuwan ga ruwan da ne tunda mu ba mu da inda ruwa ke kwanta haka dai dole in aka hadari in kori ya zo wannan ruwa suna zuwa su kwanta wuri mu kuma mun zo ganin daɗin ruwan dai ne yana birge mu mun ji daɗi kan ruwa wallahi yara namu sun zo suna wanki muna jin daɗi kuma ba mu da ruwa ne na famfuna abin da yasa suna ka motocin suna wanki kenan sai damuna za a wankin motoci wasu ma sha masu ana ban ruwa na gara al'amari wanga gaskiya a gyara mana wajen ruwa dai muna wanki muna samu kowa dai na al'amarorin shi ba sai mun tashi da lokacin hadari ba gura yanzu kuma bari mu koma babban birnin yamai inda matasan kungiyar masu gwagwarmaya domin ci gaba mai dorewa suka mika kiran su su zuwa ga matasa akan kiyaye barna a lokutan zanga-zanga. Ga tsokacin da suka yi wa abokin aikinmu Alamin Washar. Ina kira ga dukkanin abokanina matasa da su yi yadda al'umma za su samu zaman lafiya ta kwana. Mun yi ƙoƙarin yadda ƙasar za ta ci gaba, mun yi la'akari matasa mafi yawansu yau idan aka ce su fito su nuna rashin jin daɗin su wasu suna amfani da damar domin tayar da hankali da kuma farfashe kayayyakin jama'a. Wannan kuma baya cikin tunaninmu. Abin da ya shafi gurinmu shine a fannin ci gaban tattalin arziki da kuma al'adu a ƙasar Nijar. Sannan akwai manufar zaman lafiya da kuma wayar da kawuna musamman ma matasa. Gwarayo a cikin takaitaccen rahoton mu na ranar Lahadi za mu gabatar muku da Amina Amadu. Matashiya ce ɗalibar aji na shidda a Jami'ar Abdu Mummuni ta mai fannin likitanci. Haka ne Gora tana ɗaya daga cikin masu gwagwarmaya a kan yanar gizo, sannan kuma tana sana'ar hannu kuma tana daga cikin kungiyoyin matasa da dama. Abokiyar aikinmu Maryam Ade ta yi hira da ita ga rahoton nata. Je suis entrepreneur. Ni ina kasuwanci kuma ina da gidan ƙawatar da mata da lalle kawai ake yi ciki kuma ina fafutuka kan yanar gizo. Ina kuma aikin sa kai cikin ƙungiyoyi da dama na matasa kuma ni samfarin hoto ce. Ni ina daga cikin 'yan matan da suna son kasancewa cikin ado ko da yaushe ina son ganin hannaye na da jan lalle hakan na birge ni kenan duk sanda naga wani zane ina koyan shi ga hannuna na yan uwana ko ko hannun ƙawayena hakan ne sai da na koya Alhamdulillahi, na gode wa Allah, komai na wukana yadda nake so, tun da yanzu lalle kawai nake yi, kuma sai an bani lokaci, wato mun zaɓi lokaci ni da mai son aikin. Hakan na sauƙaƙa mini cikin ayyukana. In customers suka kira ni, muka hudda rana da su, in hakan ya yi dab da lokacin da nake wani aiki ko ko wasu harakokina, dole ne in ci ma mutum ba zan iya ba, sai ya haƙura. A da, ina da 'yan mata da ke taimaka mini, ina barin su su mini aiki, amma komai na sauyawa cewa wani bi kana da mai taimaka maka wata rana kuma ba kowa sai dai ka dogara da abin da zaka iya yi kai kadai. Gura yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da Asma na Shina. huskar kwallon kafa yau ne za a buga wasan karshe na gasar cin kofin duniya na mata na shekarar 2023 wasan zai rufe gasar kwallon cin kofin duniya na mata karo na tara da aka gudanar a kasashen australia da nouvelle zealand za a buga wasan ne a stadium na australia da ke sydney kasar ingila za ta kalubalanci kasar espanya a wasar ta karshe bayan wasar dabar ta karshe mai ban shawa da ta buga da kasar australia kasar australia mai masaukin baki bata yi nasarar cimma manufarta ba yan wasan matildas sun yi karo mai ban shawa da takwalolinsu na ingila ingila a ranar laraba sai dai sun sha kaye daga zakarun da turai waɗanda suka yi musu ci uku da ɗaya ita kuma ƙasar espanya a karon farko a tarihin da na ƙwallon kafa ta sami tikitin shiga gasar duniya bayan da ta yi nasara a kan ƙasar siyar da ci biyu da ɗaya a ranar talata a oakland. A nan muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa insha Allah za mu zo muku da wasu za ku iya sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar a kan layin Airtel ba tare da kumbiya ko da laba.